أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة والأكوات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو أوتن آية المحرم hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar sha nawa kenan sha tara ko a watan shida shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu a wannan matsalaci na da ke garin zoma mai suna masallacin jibus da ke nan wato zomo a ƙaramar hukumar silatan karkar a kuma gumen emirate a jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a dissati fatanmu shine tsawon kwanaki da allah yake bamu allah ya sa ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira annabin rahama ya ce khairukum man ɗala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairunku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ta fuskarsa ayyukansa suka yi kyau ya kyautata ayyukansa to Allah ya datar da mu da ku baki daya a abinda zamu tattauna a kai lura da kwanan watan da muka faɗa muka ce muna hudu a watan al-muharram al-muharram kuma shine watan daya kenan wannan yake nuna mana a da a wancan watan sha muke goma zulhijja goma zulhijja Allah cikin ikonsa da yardarsa muka shige ta tare da duk alkairanta ba mu aune ba sai ga mu a ranar idi goma ga wata kenan goma ta kare aka mana tukuici da ayyamu tashriki guda uku su ma sai ga su mun ga bayan su to yau ba zilhijjan ma gaba ɗaya mun ga bayan su shekara ta kare to wannan ba abin da ya nuna mana wannan sai ragowar kwanaki da muke da su duk wanda kwanakinsa suka kare ya tafi to mu muna da saura ne shi yasa har muka gan mu a bayan zulhijja ga mu a sabuwar shekara tafiyar dare da yiri ne Allah madaukakin sarki ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar ko kuma inna fi khalqis samawati wal ard lalle cin halittar sammai da kasai da sassabawar dare da yini dare yazo yini ya tafi yini yazo dare ya tafi la ayatin li albab akwai ababan daukan izina ga wanda suke da wato allubu hankali da suke cin dogon zango da hankalin da Allah ya ba su alaƙalla ka fahimci yau da gobe ce ta kawo karkai da babu kai amma yau da gobe sai ta zo da lokacin ka sai ga ka an zo da kai kafin ka zo ta riga ta kawo wasu katar da su a'a kafin ka zo ta kawo wasu ta tafi da su sai labarin su ka ji kakannin kakannin kama labarin su suka ji da ka zo ta kawo ka a gabanka sai ta kawo wasu kana gani wanda ka zo ka tarar sai ta ɗauke wasu a gabanka kana gani a wani ma ta kawo shi a gabanka ta ɗauke shi a gabanka ita dai yau da gobe ɗin to kai kuma yanzu me kake tsammani ne kuma kake jira ta tafi da kai a gaban wasu to wannan shine Allah kalli ka fahimci wannan ayar a cikin tafiyar dare wato da yini to amma abinda nake so mu tattauna a 'yan mintunan da muke da su shine fahimtar rayuwa sannan kuma da aiki da rayuwar ka ma fahimci rayuwar sannan in ka fahimci rayuwar wani aiki kake a cikin rayuwar inda ka fahimce ta ita fahimtar rayuwar za mu ɗauke ta cikin wasu labarai ne guda hudu da Allah ya bayar a cikin aya ɗaya a Ali Imrana musamman ya rayuwa shi kuma yadda ake auna rayuwar za mu fahimce shi daga daga cikin magabata wato hatimul asam ɗaya ne daga cikin magabata a ayar da ta kawo mana abubuwa guda hudu ne Allah ta baraka tabaraka wata'ala yana cewa kullu nafsin katil mauti. wannan shi ne labarin farko kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa inda an ce rai a in kana neman babban dalilin mutuwa shine ran da aka hura maka ana hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka to sai Allah kuma ya ce to kuma kowace ran sai ta ɗanɗana mutuwa idan kana son wannan tafsirin na kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa ba sai ka tafi littafi ba a'a duba ka ga Allah ne ya ce kowace rai duba ka ga a cikin rayuwar wace rayuwa ya fi so rayuwar wa ya fi so ina jin da mu da duk wanda suke tare da mu kai har ma wanda baya tare da mu su okonko da cinyare in za a cewa Allah ya fi so za a yi magana ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in khatimul anbiya'i imamul mursalin ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa mai ishiriniya ya ce haramun alal ayyani ijadi muslihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba a rayuwa amma wani mutum kwatankwacin annabin rahama haramun alal ayyami yau da gobe an mata kwalelanta ta isa ba to Allah kuma ya ce kowace rai ta dan mutuwa sai ka duba ga to ya annabi sallallahu alaihi wasallama hashi to duk inda zaka je ka zo zaka ga shi ma baya duniya ko ka ce ya kaura ko ka ce ya faku ko ka ce ya yi wa fati wannan larabci ne ma'ai daidai kana kaucewa ka ce ya mutu ne to kuma sai kai da kanka sai ka yi tafiya sai ka je umara ko aikin hajji sai kuma ka da kana mutane ga dara da kafafa ka je ziyara an aka tambaye ka aka ce ina ka je ziyara kuma ina ka ce cewa wajen annabi ko gidan annabi kake cewa ka je ina kake cewa ka je kabarin annabi ka kai ma ka gama gewayen kuma ka zagayo to in ka duba kaga cewa annabin rahama ya bar duniya to ka san kullu nafsin za'iqatul maut ta tabbata sai ka shafa akan ka ruwan sanyi kawai zaman lokaci kake amma tabbas garanti in lokacin ka ya kare za a wayi gari sai labarin ka babu kai to wannan shine labarin farko a ayar kullu nafsin za'iqatul maut menene mutuwa mutuwa sun ce shine in idamul hayati qabla wujudihi wal idanihi ba'da wujudihi rasa rayuwa kafin a samu rayuwar da rasa ta bayan an same ta in ba gane cin ba da kafin a hura maka rai na dufa alaka murga ai baka rayuwa to da abin da bai da rai ce ne to sai bayan wata hudu sai aka hura maka rai yanzu ka baro wancan mutuwar ka da rayayi to wannan ran da aka hura maka a cikin mahaifiya bayan wata hudu ta fara zuwa awo cikin ya fara motsi ko a nesa ko a kusa ko a cikin mahaifiyar ko a waje za a dawo a zare shi sai a ce koma wancan halin da ka baro halin mutuwa wannan shine ma'anar mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta alqur'ani sura ta biyu bakara Allah ya ce maka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wannan shine ma'anar rasa rayuwa kafin a same ta shine ma'anar mutuwa tana daga wani kafa a ce ba yanzu ba in ta zo a'a in ta zo ba tsaye tsayawa babu sauran kai da kawo E, kawai sai dai labarin ka gama kai da kawo in dai ta zo ta ta zo in ka ka kwanta ka tashi ba ita bacci in ita ce kana tsaye za ka faɗi kuma an gama E, ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba ji ruwan zafin ba ta da gefe kai ko ka san me yace maka tun kana yaro a tsumma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma kai rashin tsohonka amma baka ce da za ka lahira ba har da kana da sauran karatu akan mutuwa to wannan shine labarin farko kullu nafsin za'iqatul maut labari na biyu abinda zai biyo bayan mutuwa hisabin aikin da kai sai Allah ya ce fa inna ma fauna ujurakum yawmal qiyamah ku sani kowa zai gani a cin sa ranar tashin alkiyama abinda ya aikata wa يعمل مثقال mithqala خيرا يرى ومن wa مثقال ya'mal شرا يرى انما توفون اجوركم يوم القيامه to bayan kuma an yi hisabi labari na uku shine wanda sa yayi kyau ayyukansa suka yi nagartattu suka fi yawa sai Allah ya ce faman zuhziha anin nari duk wanda aka zafuɗar da shi aka nesanta shi gaba da shiga wuta fina alkiyama aka ce wuta wannan ba naki bane ba danki bane kwalelanki to kuma filal kiyama gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir don haka an ce ba wuta ba mutane aljanna an ce ba aljanna ba to kuma Allah kiyaye inda za a tura ka neman sa amma ba za ka ba mai ragaita a'a kawai Kamar zufu zai anin nari wanda aka tsamar da shi gabarin shiga wuta wa udkhilal jannata sai aka shigar da shi aljanna Allah da kansa ya jinjina wa matsayin yace faqad faz hakika wannan ya rabauta kaga wannan mufazatin a ce ba hagu ba damu ba wuta ba aljanna sai kayi da gaske amma ko ka san annabin da aka aiko maka Allah ya ce alizin alaihi ma anitum haritun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya gaya maka ya baka satar amsa ya baka formula wanda zaka sa ka je filin alkiyama a ce ba hagu ba damu ba wuta ba aljanna na san kowa zai so ya ji wannan formula din to abinda annabi ya ce fam man ahabba an yi zaha-zaha anin nari ya ce duk wanda yake so a tseratar da shi gabarin shiga wuta filan alkiyama wa an yi dukhilal jannata kuma a shigar da shi aljanna kamar yadda ayan nan ta ce Sani bai ce kiyaye da abu biyu falta da tuhu to mutuwarsa ta same shi wa huwa billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira abu na farko kenan abu na biyu yake wa mutane abin da yake so a yi masa kana so ka samu to kada ka zama ɗan san kai baka so wani ya samu an yi ruwa kana so gonar ka yi kyau yabanya ta kama har kai wa makocinka bakin ciki a'a yadda kake so shi ma ka so masa abin da kake so kanka dama hadisi ya gaya maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai cika ne imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa to kada ka zama mai wani abu da yake cewa ananiya san kai to annabi sallallahu alaihi ya ce in kana so ka jefi na alkiyama a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to ka kiyaye da abu biyu mutuwar ka ta same ka kana mai imani da Allah da ranar lahira sannan kake so wa mutane irin abin da kake so wa kanka ba mugunta ba kyashi ba hasada to ji hanyar shiga aljanna ka fi karfin zuciyarka a nan duniya ka fi karfin zuciyarka a wannan rayuwar dama aljanna sai ka fi karfin zuciyarka suratul nazi'ati ta gaya maka amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubanginsa, ya hana kansa san rai kake yayi san rai din wannan kawai sai ka burge wai sai ka nuna isa duk wannan ba shi bane lahirar da zaka zaka fi kalla wani hannarta anil hawa duk wanda ya hana kansa san rai albishirin sa fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce ba, kuma to kaji hanya aljanna Allah ya datar da mu mun ji labari uku cikin hudu sai labari na karshe sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba wani abu bane rayuwar duniya mata'ul ghurur ce to wannan shine karshen da in baka fahimce shi ba duk wa'incan bayan ma ba za su samu ba kuma haka ake in dai ka fahimci duniya mata'ul gurur to ka gane rayuwa ka me ma'anar mata'u abinda ake cewa mata'u shine ma laysa lahu baqa'u abinda ba wanzaje ba yanzu da zaka ji ana labaran ta ai gonaki ai bisashe ai dabbobi da awakai da gonaki babu kamar sa amma yanzu sun kare to yi shine mata'u abinda ga kanan da rayuwa a ce babu ko kuma a'a ba karewa suke ba shanin karuwa suke dabbobin karuwa suke gonakin kara saye yake amma sai mutuwa ta zo masa duk taron abin da ya mallaka ba sa iya kara masa minti daya haka zai fita ya baro magada to shine mata'u abinda ko kana da rayuwa a ce ya kare ko kuma bai kare ba kai rayuwar ka ta kare ka tafi ka bar shi shine mata'u sai kuma Allah ya ce gurur na rudi to in ka fahimci duniya da haka to wancan ka je filar kiyama a ce ba hagu ba dama a tsamar da kai abu ne mai sauki amma in baka fahimci ba duniya da wannan mata'ul gurub din to da kyarkasha Allah ya kiyaye to wannan shine abin da muka ce dama wato fahimtar rayuwa da kuma yaya za ka yi da ita to wani tabi'i ne in lokaci zai ba mu yan mutum da suka rage ana ce masa alhatimul asam alhatimul asam tabi'i ne malami ne bai kuma fahimta sai aka tambaye shi aka ce alama tabni hayatak wai akan me kake gina rayuwarka sai ce shi yana gina rayuwarsa ne akan abu hudu akan abu nawa akan abu hudu abu na farko ya ce ya san arzikin da Allah ya rubuta masa nasa ne wani ba zai ci nasa ba mana ya fahimci salon magana bahaushe ya ce rabon kwado ko ya hau zai faɗo to ya fahimci arzikin da ya rubuta masa nasa ne wani ba zai ci nasa ba inda za gane wani baya cin arzikin wani da aka yi ruwan kai ne za ka je ka yi shuka kai sun ma kafin ruwan kake kai taki kake ta wahala a gonar sai ka yi girbi ka ɗauko damin geron ko ka ɗauko karan ko ka ɗauko harawar ka kawo gida kana aje ta sai fara ta tashi da kan harawa sai ta sauka ƙasa tana sauka cikin sakan guda sai ganta a bakin kadangare kaga duk waccan wahalar da kai haddashi yana gidanka ka je ka ɗauko masa abincinsa ka kawo masa saboda rabon kwaɗo baya hawa sama to alhatimin asam ce ya fahimci duk abin da Allah ya rubuta masa nasa ne wani ba zai ci arzikinsa ba ka san ana hura maka rai dama sai a ce mala'ika arba'i kalmatin farko bi tabi rizqihi ka san me yasa ake rubuta arziki ba za ka rayu ba babu ci duk wanda yake rayuwa yana da bukata to ana hura maka rai sai ce to bukatar rayuwar shine arzikin ta sai a rubuta maka shi sai a rubuta ajali domin kuma idan arzikin ya kare ba za ka cinuwar ba kuma babu ka tafiya za ka yi ko ka tara din magada za ka barwa shi ne ajali sai biyo bayan arziki sannan sai aikinka ba za ka rayu ba sai ka yi wahala inda kalakalar insani fi kabal to ko ka yi wahala mai kyau ko ka yi mara kyau sai ka yi wahala to raka aikinka sannan abu na hudu shaƙiyin ausa idon sakamakon aikin naka to shi sai ce na san Allah ina da arzikin da Allah ya rubuta min na wani wani ba zai ci min ba yace sai na nutsu bana yaki halal bana yaki haram saboda na san akwai abin da Allah ya rubuta min na wani Ko ba wuce yace zafin nema baya kawo samu ba ana ka nema ba amma zafin neman ko baya kawo samu sai kaddara sai abin da aka rubuta maka yace abu na biyu na san ina da wasu ayyuka wajibai da ni Allah ya dorawa wani ba zai sauke min wannan aikin ba in kana son misali wannan sallar duk ɗan gomo kai duk silatan karkar kai duk jigawa kai duk najeriya kai duk afirka in gatanka ne ba wanda ya isa maka wannan salar a zahar ta yiwu a ce ya maka kuma iya eh, magana ta wuce ba sai yi ba akwai shi kai ɗin kai Allah ya wa. wannan a shari'a ana kiransa ne farago ainu farillan wajibi an ce al'ainu kai ainu ne ne ainu ne to kowa akan ainin ainin sa shi aka ɗora ma wannan farago ainu din to ai ba shi sai sallah ba haƙƙin mahaifa ba wajibi ba ne in ku ɗari ne a gidanku kowa yana taimakawa mahaifanku yana girmama sai yana masa abin arziki kai ba ka yi yadda suke ya ɗauke maka kai ana bin ka kai ma Allah ya ɗora maka girmama su ka kyautata musu wa bil walidaini ihsana kai ba sai ma iyaye ba maƙauta jari zul qurba wa jarul junubi wa sahibu bil janbi kai har ma wa bin sabili Allah yace ce duk wannan ayyuka ne na wajibi da Allah ya dora maka to sai hatimul al-Asam yace na san ina da wasu abubuwa da suke wajibai ne ni Allah ya dora ma wani ba zai sauke mun ba yace sai na shagaltu da abin da yake wajibi ne akai na bana wasa da shi ya kai a dan domo ya kai a silatan karkar ko a jigawa kana wasa da wajibin da Allah ya dora maka haƙƙin matayenka tun da za a ɗaura auren aka gaya wa alwalinka to yanzu duk abin da ake mata a gidansu da cinta da ciyar da ita da shayar da ita da matsuguninta da lafiyarta da tu wani abu in ya taso mata ya dawo kansa wannan ba wajibi ba ne? to ya sauke shi kana wasa da haƙƙin iyalanka kai kawai auren yi maka aka yi saboda aka dole a rike maka a dan an rike maka kafin ka koya sai ka ɗauka shi kenan kai ta zarce za a yi in ba za su rike maka bar musu kuma kai ne mai matar da sunansa aka daura ko da sunanka kai a masarai hankali ba saboda haka ka kiyaye kaga to duk irin wa'annan wajiban hatim al ya ce na san su ni Allah ya dorawa sai na shagaltu sauke wajibi na dan wani ba zai sauke mun ba kamar yadda wancan arziki ya ce wani ba zai ci nasa ba to kuma wajibin da Allah ya dora masa ya san wani ba zai sauke masa ba abu na uku sai ya ce na san duk inda nake Allah yana kallo na yana gani na Ya ce sai nake jin kunyar saba masa Allah subhanahu wataala a farkon suratul nisa'i yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ma'al shahidin yace inna allaha alaykum, alaikum raqiba lalle Allah tabaaraka wataala sura mun tinawa tare da ku raqib yana nan yana kallon ku duk inda kuke inna allaha alaykum alaikum raqiba to yace ni na san duk inda nake Allah yana gani na sai ce sai nake jin kunyar saba masa na san duk inda nake Allah yana gani na sai nake jin kunyar saba masa Allah ya tare yana tare da kai a karan kansa ilimin sa ya ce a haɓa bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye kowa da komai ilimin Allah ya ce ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asircewa ya san abin da kuke bayyanawa kai wuce nan wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da kirjin mai kirji ya kunsa tun kafin mai kirjin wato ya bayyana Allah alimun ne bi zati sudur ya san abin da kirjin mai kirji ya kunsa kaga shi ilimin sa ba irin naka bane ko kai yanzu da nake tsayen nan abin da zan furta ka sani sai na faɗa to shi Allah kuwa kafin mai zuciyar kafin ka faɗa ya sani ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ya san abin da kuke sakawa ya san abin da kuke bayyanawa saboda shi alimun ne bi zata sudur akwai tsaro na mala'ikunsa bayan nasa bayan wannan ilimin nasa akwai tsaro na mala'ikunsa yace wa inna alaikum da kiraman ya alamuna a kanku akwai matsara daga ran da ka balaga kai ka kai sha biyu sha uku sha hudu sha biyar to daga wajen nan fa za a ce to ga mai tsaro an haɗa ka da shi mana alƙaƙa in ka san alƙaƙai saboda ba wani motsin ka da za ka yi ba wani furici da za ka yi ma yalfuzu min ƙaunin illa ladaihi akwai raƙib wanda ya attachin ɗinka kana faɗa yana rubutawa ko mai kyau ko mara kyau kana aikatawa suna rubutawa ko mai kyau ko mara kyau ka gani wa inna alaikum lahafizin akwai matsara wannan matsaran ba sojojin kasar ka bane ba yan sandan kasar ka bane ba bijilanci bane a akiraman ne mala'iku ne kuma kiramin masu karamci a shegum rahimahullahu a cikin raddul azhan ce mai karamci ko baya saba mahaliccinsa to Allah ya siffanta su da karamci shi yasa la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah irin abin da ya umarce su kuma duk abin da yake su yi shi suke kaga kenan kai za su bi ko Allah za su bi kuma akan ka aka sa su aikin za su daga ma kafa ha ba rashin jini rashin tsagawa in ka gaba a rubuta maka ba kai ba amma in kai sai ka gani a shi ne a filin alkiyama idan mutum ya ga sakamakon aikin ya ga littafin kuma komai ya zo sai mamaki ya ce mali hazal kitabi wanda ne littafi ne wannan ya rasa wani irin kwakwafi aka masa a ba an gaya maka ba raman katibi na kake wasa to yanzu kuma an bashi ya ga zahiri sai mali hazal kitabi wannan irin littafi ne la yugadiru sagiratan bai tsallake ɗan kankanan aiki na ba shi da kansa ya ce wala kabira yi zancen babba wanda bai tsallake ma karami ba wanda kaje aka yi ruwan shuka kaje neman kwano biyu ya hana ka ya kake tsammanin ya baka kwano goma to wanda yake bin ka bashi naira dubu goma ya ce lokaci ya yi kafar ka kafarsa sai ka biya shi me kake tsammanin da biyo ka dubu ɗari ya ɗauri ne to mali hazar kitabi zai ce wannan littafi la ya gadar sagirata bai tsallake ɗan kankana aiki ba da kansa sai ce wala kabira dama bari a yi zancen babba illa ahsaha sai da ya kiyaye shine sai Allah ya shigo maganar ya ce wa wajadu ma amilu hadiran sun samu abin da sun san su suka aikata an zo musu da shi yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhudaran wajadu ma amilu hadir wajadu ma amilu hadiran sauraka yau mata jidu kullu nafsin da ma amilat min khairin muhudaran abinda za ta yi na alkhairi gashi nan an zo da shi ba fa iya alkhairin ba wa ma amilat min su'in haka abin da ta yi mummuna sai kuma tawaddu sai ta so a ce lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin da wannan aiki ba sa kusa kai abinka kuna haɗe kai kai ka kai kai shukar kai zaka girba Allah ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa abu ɗaya kawai Allah yana tsawatar da ku kansa ku kiyaye Allah ka rabu da kallon mai gari ka rabu da kallon dagaci ka kalli Allah ke ki ka rabu da kallon mai gari ko kallon kawaye ki kalli Allah kawai dan Allah ya ce wayu hazzirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa ko kana gani ko kina ganin ba za ki haɗu da shi bane akwai wanda yake musu haɗuwa da Allah ana kowa yayi im ba kana ganin ana mutuwa ba ka hana kanka mutuwa Allah ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina yace kamar yadda muka fara halitta haka zamu mai da ita kuma mu tada kai bayan ka mutu ka dawo mana wa'adan wani alƙawari ne sai Allah ce alaina in ka ji ala wajabci ne muka dora wa kanmu sai kuma ya biyo baya da wasu mu'akkadat yace inna kunna mu mun kasance in mun ce za yi fa'ilina an gama wa'adallah la yi kulufin lahul miad in Allah ya alƙawari baya saba alkawari shi ya yasa yace inna ilaina bahu gare mu za su dawo kuma ma ina alaina kuma mun dora kan wajibin kowa sai mun bambance masa tsakanin tsaki da tsakuwa hisabahu hisabun su yana kanmu to ba za ka koma masa ba to ka kalli Allah inna Allah kana alaikum raqiba to wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina kuma ya alamuna ma ta fa’aluna suna sanin abinda kuke wato aikatawa komin girmansa komin kankantarsa shi yasa wancan ya gani a littafin zai ce ta gina sagiratan wala kabira saboda ya alamuna ma ta fa’aluna a hadisi annabin rahama ya ce ya ta'aƙa na fikun mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin Naha, mala'iku sun yi a attachin ɗinku wasu mala'ikun suna bibitar ku a cikin daren ku wasu mala'ikun a cikin yininku mala'ikun da suka zo da la'asar za a canje su aiki da asubahi in suka koma wajen Allah sai Allah ya ce wa mala'iku kai fataraktun ibadi ya kuka bar bayi na wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin halin da bayin suke ciki tambaya ce ta cikar mulki sai mala'iku sai a ta yi atainahum wa hum salluna. mun je musu a halin suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna mun baro su ma suna sallah don Allah kai kana sallah da la'asar suka zo ke kina sallar asuba suka tafi ko kuwa ke kika kanan nade ko kuwa kai kai aiki ka gaji ba za ka je masallaci ba a ka hada sallah kana aiki ba za ka ba za ka yi sallah ba sai ka gama ka zama allazina hum an salatihim sahuna to wai da shi aikin dan me kake yin sa dama Allah ya halice ka ka yi aiki ne sai ka fifita aikin akan ibadar ai Allah ya halice ka don ka bauta masa ne shi gonar da kake zuwa ai abin da ake so duk abin da ba ibada ba ne to in kana yin sai ya zama taimaka maka zai wajen ibada to kenan kana yin gonoma don ka samu abin da zaka fi ka samu karfin bauta Allah Allah ya halice ka don ibada sai kuma sai kai ka je gyaran gida ka bata ido sai noma sai hana ka sallah sai gona sai ta hana ka sallah sawa'un ta hana ka sallah kana aikin baka yi ba sawa'un ta hana ka sallah ka zo ka kwanta ka ce ka gaji ba za ka iya tashi yi ba sai lokacin daga dama duk ta hana ka sallah yanzu kai bawan ciki ne ba bawan Allah bane shi kuma Allah ya halice ka dan ka bauta masa da yakon noman neman abincin ya taimaka maka wajen bautar Allah ya ma hana ka ibada da aka halice ka domin ta ka saki rishe ka kama ganye ko sai ka fado kuma a gefen wuta a ga ya banna ta yi tunda ganyen bushashe ne saboda haka ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna bibitar ku a cikin daren ku a cikin yinin ku to wannan shine yasa hatimul hatimul asam yace to ni duk inda nake na san Allah yana gani na abu na uku da nake gina rayuwata a kansa yace fa astahi minhu sai nake jin kunya saba masa to kai kuma fa kai ko so kake kai ganka a gona kai tsiya ta kunka a so kake ganka a birni ka tafi gumal ka tafi ina ne wai baka garin ku kai ta kunka to shi hatimul asam ya ce shi ya san duk inda yake Allah yana ganinsa ya ce sai yake jin kunyar saba masa kaji kuma yanzu Allah ya ce maka inna Allah kana alaikum raqiba ka kuma kai ka san Allah a hada bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye kowa da komai wannan shine abu na uku abu na karshe sai yace ce na san akwai ajalin da Allah ya rubuta mu ban san ranar zuwan sa ba amma na san zai tarar da ni ya ce wa ana ubadiruhu ruhuni kuma sai nake gaggawar kafin ya zo in ga wani aiki na yi duk da muke nan ba wanda ya san ranar mutuwarsa akwai wanda zai mutu yau akwai wanda zai mutu a nan akwai wanda zai mutu gobe a cikin sati Allah kaɗai ya sani kuma waye farkon mutuwa a cikinmu ni ne da mun kama hanya ba za mu je ba koko Allah kaɗai ya sani ba dai muna cewa mun shigo sabuwar shekara ba tafiyar za ta yi nisa ba za ta yi ba Allah kaɗai ya sani to yace na san ina da ajalin da Allah ya rubuta mu yana kokarin cin mun ni kuma ina gaggawar ni aiki kafin ya zo Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta wato waiwaye adan tafiya ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta haka ake so in kaɗanci dogon zango sai ka duba ga me kai don karka bar baya da ƙura rubutawa ake kaji mala'iku suna kiyayewa amma idan kana a kanka hisabi kana dubawa ka ga me mai kyau me mara kyau me na karawa a kara me na watsarwa a watsar me na tuba a tuba to kai wa kanka farar dubara kin yi wa kanki farar dubara na umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makanku hisabi tun kafin ranar da za a zo a muku wazinu a amalakum qabla an zanu, ku auna wa kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku al-hasan al-basri yakan ce wanda ya fi kowa samun saukin hisabi a filin alkiyama a gaban Allah shine wanda yake wa kansa hisabi daga duniya inda kai in gaje ka kwanta kana tunanin yau me nayi mai kyau me nayi mara kyau me na tuba in tuba me zan kara to dama su ne ayyukan da za a duba ma to kana dubawa kanka cikin sauki zaka sami hisabi a filin alkiyama amma waye mai matsala shi kawai kan kare da na doki kawai komai yake ba lissafi shi ya yi suna a cin mutunci a cin kayan mutane a ce wane ɗan haramun ne wane kaza ne wane kaza duk wannan shine kuma ya da tafi a haka ba tuba ba lissafi wannan aka shaƙe shi a ya ba zai sha mamaki yau malayan fa'umalun wala nuna. ranar babu dukiya in dukiya ya cuci mutane wala nuna in ƴaƴa ne saboda iyalansa yake cutar na wasu to yanzu ƴaƴan nasa su ma ta kansu suke kowa ta kansa yake an zo ranar da kowa ta kansa yake ya firru mar'u min akihi mutum yana gujewa ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya fa wanda idan matsala ta taso maka a nan ɗan zomo ga masu miliyoyin kuɗaɗe sun hana ka miliyan ɗaya shi ɗan uwanka yana uwa duniya yana Legas yana wata ƙasar in ya ji matsalar sai ce za a aiko maka me yasa ga a gari kusa da kai yanzu nan za su yi gida su ɗauko su baka sun ƙi amma shi yana wata uwa duniya sai ana taron sai ana cewa ka je wajen wani ka karɓa wai saboda wancan da yake uwa duniya ka ne yana jin abin da ya same ka ya same shi abin da ya same shi ya same ka to wannan dangantakar iyakacinta duniya in an je filin alkiyama ya firrul mar'u min akihi mutum yana gudun dan uwansa to da kai da dan uwan naka wannan naka ko naka waye hada ku ba mahaifi ya bace ko mahaifi to wa ummihi wa abihi an kara gaba su ma iyayen da suka hada ku kana guje kana guje musu a kara gaba matarka da kai kaje neman aurenta ake ta yaki da kai kake ta fafa kake rance kake yaki halal yaki haram sai ka burge ta sai ka kashe sauran har kake daukan gora ka tafi zance zaka buge wani in ka gani to wannan wanda kai ta wannan neman ta din to sai a wayi gari sai a wayi gari kana gudunta wa banihi haka yana gudun ƴaƴansa wa sallallahu alaihi wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh